Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 8 ga watan Oktoban shekarar 2018 a kan mitoci 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma kiri ne tare da Yusuf Aliyu Harande za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. To kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa ta kudu sun amince da yayi wani taro na Amurka da Koriya ta Arewa na karo na biyu da ba za a ɗauka ba da jimawa ba. hukumomi a Turkiyya sun hakikanta cewar an kashe wani ɗan jarida ƙasar saudi arabia da ke gudun hijira a amurka bisa ƙashin kansa jama'a ƙasar kamaru sun fito don kada ƙuri'unsu daga 'yan takara takwas da suke neman shugabancin ƙasar. kanun labaran kenan to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar tsofaffin ma'aikata masu karban fansho a yankin arewa maso gabashin najeriya suna barazanar jan kunne 'yan siyasa masu yi wa su rikon sakainan kashi na kira ga dukkan ma'aikata na jihar arewa maso gabas da kuma masu karban fensho da mu nazari sosai mu duba mu ga waye ne duk gwamnan da ya taimake mu to mu mara masa baya wanda kuma bai taimake mu ba to lalle mu daddage kar mu kada mar kuriya saboda zai zama kuriya mu bata da amfani yayin da jam'iyyar pdp a jihar sokoto ta tsayar da aminu wazir tambuwar ɗin takaranta na kujerun gwamna a jihar wasu wakilan majalisa na majalisar wakilai daga jam'iyyar apc a jihar taraba wanda suka yi takara kuma suka sha kashi sun yi zargin tafka magudi a zabukan da aka yi kuma sun ce za su dau mataki akan haka muna bi ba za mu bari ba ka sani domin wayannan mutanen ba son jam'iyya suke ba sun zo ne su rusa mana jam'iyya ba za mu bari ba sai inda karfin mu ya kare sarfilo hashim gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba. Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun amince da a yi wani taron Amurka da Koriya ta Arewa a karo na biyu nan ba da jimawa ba. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Pompeo da Kim sun daidaita a zaben da za a lokacin da za a gudanar da zaben da kuma yanayi da kuma guri. Mai magana da yawun ma'aikatar Heather North ta bayyana jiya Lahadi cewar Pompeo da Kim sun amince mukarrabansu su haɗu don tattauna sauran abubuwa da aka tattauna a lokacin taron da aka gudanar a Singapore. Ta ƙara da cewar shugaba Donald Trump yana kyautata zaton ƙara samun ci gaba da kuma ƙara samun yarda da dangantaka mai ɗaurewa da Kim Jong-un a Singapore. Hukumomi a Turkiyya sun hakikanta cewar an kashe wani ɗan jarida ƙasar Saudi Arabia da ke gudun hijira a ƙasar Amurka bisa ƙashin kansa a ofishin dakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul a lokacin da ya je don karɓar takaddun auren shi. Hukumomin Saudiya sun ce wannan zargin ba shi da tushe. duk dai da cewar ba ga ɗan jarida ba mai shekaru 59 Jamal Khashoggi na tsawon kwanaki matar da Jamal zai aura Hatisa Gates ta ce ta jira shi a bakin ofishin ranar Talata amma bai fito ba daga ofishin. Shugaban kasar Turkiyya Tayyip Erdogan ya shaidawa manema labarai jiya Lahadi cewar ina bin kadin aika-aikan kuma zan sanar da duniya duk abin da muka samu a ofishin. Ina sa ran insha Allahu ba za mu cimma mummunan yanayi da ba so ba. Jama'a kasar Kamaru sun fito don kada ƙuri'unsu ga 'yan takara takwas da ke neman shugabancin kasar wanda ya hada da shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 86 wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin kasar ana sa ran dai zai cinye zaben. Ɗaya daga cikin masu jefa ƙuri'a birnin Yawunde, Mr. Karins Gaba, mai shekaru 50 wanda ya ce direba ne, ya ce ya gamsu da shugabancin Paul Biya. wanda yake ganin zai iya magance matsalar da kasar ke fama da ita na bangaren ingilishi. It's an important thing for me to vote as a citizen of this country so that things should go normally and let us... Ya ce yana da matukar mahimmanci in kada ƙuri'ata a matsayina na ɗan ƙasa tare da fatar samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. sama da mutane dubu ɗari biyu ne suka rasa muhallansu a sanadiyar rikici da ake yi a yankin da ake amfani da harshen ingilishi inda aka inda aka ƙauracewa garuruwa da dama masu sa ido a zaben da suka gudana da ake gudanarwa a yanzu da suka hada da na ƙungiyoyin ƙasashen afirka sun ce ba za su yi aiki a yankin kudu maso yamma ba da arewa maso yammacin ƙasar saboda rikicin da ake yi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. ta da jijiyar wuya da ake yi dangane da tabbatar da Brett Kavanaugh a matsayin alkalin kotun kolin Amurka ta sake tashi jiya Lahadi a Washington DC. 'yan sa'o'i kaɗan bayan da aka rantsar da shi domin cike gurbin alkali da aka samu a kotun ta koli ta Amurka. Sanata Susan Collin, 'yar jam'iyyar Republican wadda ƙuri'arta ta zama da muhimmanci wajen samun nasarar amincewa da zaben Kavanaugh inda aka amince da shi a matsayin alkalin kotun koli da ƙuri'a hamsin da arba'in da takwas. Ta shaida wa CNN cewa kavna bai ci zarafin wata matashiya ba a shekarun da suka wuce zargin da wata farfesa christian blasey ford ta yi mishi wanda hakan ya jawo tsaiko na makonni uku don tabbatar da shi ta kara da cewar ban yarda da cewar kavna ya yi ci zarafinta ba amma ba ina nufin cewar ba a ci zarafinta ba abin da nike cewa shine lallai ba shine ya ci zarafinta ba sai dai a ce wani ne. Fursunoni a gidan yari da ya ƙaurin suna a Sudan ta kudu sun ce kimanin su ɗari biyu ne suka fasa wani ɗakin ajiyar makamai a gidan yarin jiya Lahadi da Asuba a agogon ƙasar. Sun kuma yi garkuwa da waɗansu ma'aikata biyu ba tare da sun taɓa lafiyarsu ba suna neman gwamnati ta saurare su. Fursunonin sun ce ba ma son yin faɗa amma dai muna buƙatar a saurare mu shi kawai muke nema. sun kuma bayyana da cewar suna da niyyar ba su da niyyar harbin wasu jami'an tsaro da suka yi ma gidan fursunan ƙawanya. Babu waɗanda ya mutu sai dai kuma an harbi wani fursuna a gwiwa lokacin da rigima ta ɓarke a yayin da fursunonin suke ƙoƙarin ƙwace gidan yarin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kungiyar tsofaffin ma'aikata masu karban fansho a shiyar arewa maso gabashin najeriya sun gudanar da taro a garin bauchi inda suka tattauna akan matsaloli da 'ya'yan kungiyar ke fuskanta dangane da kin biyan haƙoƙinsu da wasu gwamnonin yankin suke yi wakilinmu abdulwahab muhammad ya tattauna da shugaban kungiyar na wannan shi'a inda ya fara da gabatar da kansa kamar haka sunana muhammad inu ahmad dan mataimakin shugaban kungiyar masu karon fesho na kasa mai wakiltar jihar arewa maso gabas abin da yake tafi da ni na zo in goyi bayan kira da shugaban kungiyar kwadago na najeriya ayuba wabba cewar yana kira ga dukan ma'aikatan gwamnati da kuma masu karɓar fensho a najeriya lalle su daddage su ga cewar duk wani gwamnan da bai tsaya ya taimaka musu da haƙoƙinsu ba kada su zafe shi kuma a matsayina da nake wakiltar jihar arewa maso gabas hakika na goyi bayan wannan kuma nima ina kira ga dukkan ma'aikata na jihar arewa maso gabas da kuma masu karɓar fensho da me nazari sosai mu duba mu ga waye ne duk gwamnan da ya taimake mu to mara masa baya wanda kuma bai taimake mu ba to lalle mu daddage kar mu kada mar kuriya saboda zai zama kuriya mu bata da amfani kun shiga siyasa kenan wato ba haka ba ne a matsayin mu na iyaye ya zama wajibi muna ganin duk shugaban da yake a zai shugabanci kowane bangare na najeriya ya duba ya dubi matsayin mu mu ma'aikata da muka muka yi aikin gwamnati muka yi ritaya muka dawo pensioners ya zama wajibi min bauta wa kasan nan ya duba ya taimake mu mu ba kuɗi muke so a bamu ba a'a mu na farko a biya mu pension akan lokaci na biyu idan mutum ya ritaya ka biya shi sa saboda biyan giratutin nan zai taimaka masa lokacin ya ritaya ana bin sa bashi zai biya bashi ko za ka kimanta min ya matsayin abin yake a nan shiyar arewa maso gabas batun biyan hakokin Wa ma'aikatan da suka yi ritaya haka ne to alhamdulillah a jihar arewa maso gabas kusan tafiyan su ɗaya ne wajen biyan fensho wata wata amma matsalan da muke samu shine akwai waɗanda ba su biyan gida tuti misali zan yi bayani kamar gwamnan yobe wannan gwamna ne ba ma a jihar arewa maso gabas ba kusan shine number one a najeriya wanda a yanzu haka ba a bin sa bashin gida tuti sannan kuma shi ma kwanan nan gwamnan maiduguri ba gwamnan borno kenan ya ware wasu kuɗi biliyan daya ko da yake mu a ganin mu kuɗin ya ɗan kasa amma dai tun da ya fara yana ragewa alhamdulillah shi ma ya biya ku ya ba da biliyan ɗaya domin a rage tuti. sannan kuma gwamnan gombe hakika shi ma dole mu ba masa dan abubuwa namu kashi biyu ne akwai tuti akwai kuma karin fensho bayan shekaru biyar biyar kamar yadda dokar najeriya ta nuna to shi wannan gwamnan hakika watanni da suka wuce ya yi karin fensho zuwa kashi ɗari bisa ɗari na da kowa yake samu wannan lalle sun cancanci mu ya ba su babban matsalar mai gwamnoni guda uku na jihar arewa maso gabas na farko gwamnan adamawa na bauchi da kuma taraba yau shekaru uku da aka suke mulki ba wani abun da muka gani sun kyautata mana wanda ya kamata mu yaba musu The politicians think the rich are paying too much tax, so they're bringing out new policies, their burdens to relax. they to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Jam'iyyar PDP a jihar Sokoto ta tsayar da Aminu Waziri tambuwal dan takaranta na kujerar gwamna a jihar biyu bayan rashin nasara a zaben fidda gwani na uwar jam'iyyar da ya yi wadda jam'iyyar ta yi a fatakwal murtala faruk sanyin na da cikakken bayani akan haka a wani taron gaggawa na wakilai da jam'iyyar ta gudanar a sakatariyar ta ta jihar sokoto jam'iyyar pdp ta warware ta na ɗan takarar gwamna da ta ayyana manir ɗan iya inda ta musanya shi da gwamna aminu waziri tambuwal jim kaɗan bayan da ya faɗi a zaɓen fitar da gwani na shugaban ƙasa a birnin fatakwal makonni biyu da suka gabata ne da ya jam'iyyar ta pdp a jihar sokoto ta yi matsaya a akan manir ɗan iya a zaman ɗan takararta na gwamna ba tare da hamayya ba. yadda aka kirga wakilai kenan a wajen taron inda daga bisani kuma shugaban jam'iyyar na jiha ibrahim mil goma ya tabbatar da gwamna tambuwal a matsayin dan takarar gwamna karo na biyu shine kowa ya san halin da ake ciki mai girma gwamnan jihar sokoto honorable aminu waziri mun tafi wurin zaben shugaban kasa da yake shi da mai girma garkuwa kowane su an san yayi takara Allah bai kaddari cewa su ne za su yi wannan jagorancin ba alhamdulillahi shi za suka ce a tara jama'a a gaya musu da wanda Allah ya ba da su to duk tafiya guda ce kuma bisa yadda Allah mutanen jihar Sokoto za su zo su jaye ƙawon wandonsu su tabbata pdp ta rayu a jihar sokoto cikin yadda allah zai dawo cikin kwanakin ga. To sai dai wannan lamari bai zo wa jama'ar jihar Abazata ba domin kuwa tun a wancan lokacin ne ake tare da raɗin cewa tamkar ajiya ce aka baiwa ɗan iya kafin sakamakon zaben fidda gwani na shugaban ƙasa ajiyar da gwamnan ya dawo daga bisani ya karbi a barsa murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya a gaida murtala faruk sanyin na yayin da jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ke kammala zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamna da 'yan majalisar dattawa da na wakilai yanzu haka zaben ya bar bayar da kura a jihar taraba kamar wasu jihohin kuma ana nan ana ci gaba da kai ruwa rana game da zaben 'yan majalisar wakilai a jihar gadar ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da yake bayyana sakamakon zaben fidda gwani na kujerun 'yan majalisun wakilai shirya da ke jihar shugaban kwamitin da aka turo taraba sanata emmanuel ocheja ya ko bayyana abubakar abdullahi jugulde da cewa shi ya lashe zaben mazabar ga kurmi da sardauna da kuri'u dubu tara da dari uku da hamsin da takwas kana kuma abdulsalam gambo mubarak da cewa shi ya lashe zaben mazabar bali daga gasol. With the total vote of 8,846 is hereby declared the winner of the contest. Haka na game da mazabar Jalingo Yoro da kuma zan shugaban kwamiti ya mako aya na Kasimu Bello mai gari ne da cewa shi ko ya lashe zaben bayan da ya samu kuri'u dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da hamsin da bakwai a zaben yar tinkin da aka yi to wai koya ya jima da wannan nasarar da ya samu a yanzu. To alhamdulillah eh, da farko dai zan mika godiya na ga subhanahu wa ta'ala da kuma 'yan maza bana wanda suka fito suka nuna min goyon baya da kuma abokaina da muka yi takara da su wadda a zuwa yanzu wasu sun fara zuwa wasu suna kira suna min barka kuma sun nuna goyon baya akan za mu yi aiki tare. To sai dai kuma kamar wasu jihohi a Najeriya wannan zabe tuni ma ya sama barin baya da kura a jihar Taraba inda wasu 'yan majalisar wakilai da ke kan karaga ke cewa fa ba za ta sababi bindiga a ruwa. Honorable Aminu Malle Ibrahim 'yan majalisar wakilai ne da ke cewa ba zaɓe aka yi ba. Wani mai hankali da ke bi ya san ba a yi zaɓe ba. Da yake sa a ce an yi zaɓe a kai mutane a kai jami'an da za su yi zaɓe a kawo takardun yin zaɓe wannan duka babu duk unguwanni talatin da ɗaya da suke maza bana ba inda jami'in da zai gudanar da zaɓe ya kai kayan zaɓe ko aka gan shi ma kwata-kwata. mutane ne da aka zo da suka zo wa'inda aka turo daga abuja suka zo suka fada hannun wasu waɗanda mutuncin jam'iyya ba shine da su ba kawai suka je aka ba su result sheet takardar da ake cika eh, a bita ta zaɓe suka je suka kamar namu yanzu alal misali sun zo sun fara rubuta shi a zin ba su karasa ba suka je yau suka karasa rubuta kuri'a ina zaɓe a nan. to kaman ku me za ku yanzu. Eh, muna bi ba za mu bari ba ka sani domin wayannan mutanen ba son jami'a suke ba sun zo ne su rusa mana jami'a ba za mu bari ba sai inda karfin mu ya kare koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za a kaya a wannan dambarwa na jami'ar apc a taraban ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum a ci gaba da bin diddigin zargin da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar najeriya malam abba kyari a makon da ya gabata mun fara kamu tattaunawar da muka yi da dsp tijjani bulama dan sandan da ke kokarin taimakawa bako ziri wajen ganin an dawo masa da maƙudan kudaden da ya ta zubawa asusun banki na wani mutum mai suna sana ado da ke zama yaron abba kyari mun ci daga bakin dsp bulama yadda tun farkon haɗuwarsa da bako waziri ya fara gudanar da bincike don gano gaskiyar abin da ke faruwa hali ya kai ga kiran shi sana adan ta wayar tarko ya kuma yi masa tambayoyi a yau za mu ji abin da ya fara da dsp bulama sanadiyar binciken da yake gudanarwa suna sarfil fil hashin gumel daga bayan nan shi a dosanin ya sake kashe wayansa ina neman wayan nan kusan sati biyu ban samu wayan ba sai na ce to yanzu abin da za a yi bari kafin um, um, mu san dai mu samu tabbacin maganan a kai har magana zuwa gaba bari mu sani mu dan yi wani dan guntun bincike shi yasa na ce ma shi dan wannan ma ya ga loyansa ya rike petition don shi loyan ma ya zo mun da petition din sai na ce mishi a'a ni ba zan kai shi ofis ya je ya tanda da petition nan ba bari mu dan yi binciken da zamu yi kafin nan sai shi ya ce to bari ya rike yana da kyau ma in yi hakan sai na dan yi guntun bincike hakan nan har na gano eh, call data record din da sauransu sai shine na kirawo daga bayan kamar irin sati uku sai eh, lokacin da shi eh, mr president da ya tafi england ba lafiya kafin ya dawo sai shi Eh, abba kyarin na kira waya na kira waya na kira waya lokacin baya daga ina ga lokacin baya gari ne da shi mr president sai ya shigo najeriya a ranar sai na kira wayan sai wayan ya shiga no ba waya ma ne ba tura masa text message ne da farko sai ni ce masa ah, ranka daidai ga wani magana ne ya taso eh, na ji a bakin wani kuma eh, magana nan ya shafi kuɗi ne ni na kar da sunanka ne ake amfani da shi ake so a yi ma damfare wancan wanda ya kawo magana sai ce a'a ya ce ya rubuta a test message cewa no no no no ba wato ba shi bane kenan that I should go ahead and do my investigation abin da ya faɗa min kenan akwai shi a cikin cikin wayana wannan message in har yau in ba don wayan yana hannun 'yan sanda ba so sai na sake da na duba na zana gai bayan kwana uku lalle lalle wayan nan nashi ne sai na sake tura masa na sake kira da ya daga sai na ce mishi sa ah, wannan magana fa don kamar fa yayi abin nan sosai don gaskiya kar magana ya dan abin nan shi yasa nake kiran ka ah, mu san cewa lalle lalle ba wayan ka aka ɗauka aka amfani da shi ba kuma ba wani bane yake abin nan ɗinsa Eh, ko kuwa ku ba ku taba communicating da shi ba sai ya ce babu ba wani abu kar in damu haka mai ce mu o kun yi magana da shi eh, baki da baki shi daga baya bayan test message din hmm. muka yi magana da shi sai ce mu ba wani abu kar in damu sai na ce to shikenan sai bayan kwana ranar da muka yi magana da shi ba zan san ranar ba between ina gani ko eh, sha biyu ga watan march mari ake cewa ko yawwa maris 2016 kenan last year sai on the 27 around 9 day 9 a.m. sai na tura ma shi ado sanin shi ado sanin kawai na tura wannan number ado sanin na tura masa text message cewa in bai ba don shi nace ni na yi magana da shi oga ban san oga ba ban san shi abakari ba amma tun da shi ado sanin account ɗinsa aka sa wannan kuɗin shi na sani ya yi maza maza ya mayar da kuɗin na ma bako kuɗinsa don an dame sa in ba haka ba nace daga nan zuwa litinin uh, amin juma'a in ba ba da kuɗin nan ba ran litinin nace zan yi tona musu asiri ko ko data record su da sauransu nace zan ba a ai publication na yi haka ne don in threatening su an gani ko abin da gaske ne ko ba gaskiya ba ne in yan fawa na ne na san zai kashe wani ba zai sake budewa ba don muna hakan na dama so sai ni, da kaina an taba min irin wannan abin aka ce min bbn na yayi wayewaye da sauransu in kira wannan number da sauransu na kira mutumin na dan zazzage shi ya kashe wayan bai sake bude wayan ba na riga na sani to ni na azumin har yanzu wani hanya ne suka fito don cutan shi bakon da ne haka sai wayan kwata-kwata ya ki tafiya bayan kamar karfe goma na sake gwada wayan bai tafi ba ashe shi ina da na tura masa text message ya kai wayan ma shi abakarin ne yadda na yake azumin kenan hmm. sai kamar sha daya sha na safen kenan kawai sai in dss fiye da mota goma suka shigo angomu in fact ba su san ma gidana ba amma suna sun san dai a angon nake da yake sun riga sun akwai wayan da ya kira ni da ke kira ni na daga to lokacin da suka kira ni na san sun yi tracking ne sun san circumference in angon da nake sai suka shigo suka dinga ta tambaya a cikin estate din ina ne ina ne angon ku muna na na na na eh, lokogoma ne yes sai suka shin gidanka ne ko haya kake a haya ne ke suka suka shigo gaba daya suka tattambaya suka tattambaya da kyar dai suka gano gidan don sun faɗa min daga baya bayan na fita kenan suka ce ai mutanen nan sun kai awa daya cikin yan din nan suna ta zagaye zagaye kafin na suka gano gidanka don gida na isa a uh, stream end na abin nan sai shine da suka zo gidana fiye da moto goma kuma dukkansu da bindigogi Eh, suna saka uniform irin na in sas na baki hakan nan irin uniform ɗinsu so suka yi knocking suka yi knocking kofan so mata na da ta fito ita ta ɗauka in office namu ne su don kusan the same eh, outfit namu kala ɗaya ne baki baki hakan nan lokacin nan lokacin na na eh, counter terrorism investigation unit so muna tare da sas lokacin don muna sa the same uniform hakan nan mm -hmm. sai mata ta ta zo ta same ta ce mun yan ofis na ku fa sun zo na ce me ya faru ne kuma yan ofis bari da ka gani na fito na dan sa jallabi hakan nan ne ba takalmi hakan na sai na fito ina fita na bude kofa sai na fito eh, na fito eh, wajen su sai suka ce min ni na tijani s bulama sai na ce eh suka ce to an turo su ne daga aji ne turo su su zo su tafi da ni akwai dan bincike da nake ne wani in je in shedding more lights aka wannan binciken sai nake wani bincike ne sai suka ce in ka je can za ka faɗa kawai sai suka yi bundle ina suka samu max suka rufe ma fuska eh suka rufe min fuska na matana tana kuka ɗana ya fito ya rike kafa na suka buge shi ya faɗi yaro yaro karamin shekara ɗaya da jos ina gani wata tara ne yaro ya je faɗi har sai dan samu dan bruises suka za su tafi da sai da ce bari mana to in sa takalmi na ai kun san dai ko ma me ne kun san da ni baye ne sai suka ce eh sun sani ba dsp ba ne na ce eh suka ce to ina ruwanmu da kai mu aikin mu muke yi ba takalmi ce ba zan sa takalmi suka ce wai hakan na za mu tafi hakan nan ba takalmi suka dauko ni suka jefa ni a cikin mota sai suka yi zooming off in fact da za su shigo sanda suka yi threatening masu gadi akan cewa su bude bariyan su bari na get din kuma akwai tak da ake karba sun ki su karbi tak din don saboda in suka zo kar a rufe bariyan su samu Eh, eh, don za su fito a guje ne suka fito su sauran masu dan station a waje ne mota biyu din sauran da suka shigo suka shigo cikin wajen gidana muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya da wai me yasa nake so in fallashe shi abba kyare me yasa ni da harkan su me ne dame ni da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kyare nake wannan abun amma duk da duk yadda ba ya faɗa min wallahi ban yarda ba amma sanda su yan sai suka ce me yasa kake so ka fallashe sa kana so ka zama whistleblower ne kai police ne mai ruwanka da harkan su sai na gano cewa lalle lalle wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da abba kare kake gaba daya ni ban dauka da abba kare bane kawai da ya dauka ya bani number ne ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi makon gobe za mu daura inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu yanzu a madadin nasiru adamele kaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya to dalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice sakataren wajen amurka mike pompeo da shugaban koriya ta arewa kim jong-un sun amince da a yi wani taron amurka koriya na arewa nan ba da jimawa ba wanda suka amince da cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka pompeo da kim jong-un sun daidaita da zaɓin da suka zaɓa wanda za a gudanar da zaɓen da kuma inda za a gudanar da shi mai magana da yawon ma'aikatar heather North ta bayyana jiya lahadi cewar pompeo da kim jong-un sun amince mukarrabansu su haɗu don su tattauna abubuwan da aka tattauna a taron da aka gudanar a kwanakin baya a singapore hukumomi a turkiya sun amince sun hakikance cewar an kashe wani ɗan jaridar ƙasar saudi arabia da ke gudun hijira a ƙasar amurka na ƙashin kanshi. shi a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul a lokacin da ya je karɓar takardun auren shi. Hukumomin Saudiya sun ce wannan zargi ba yi da tushe duk dai da cewar ba a ga ɗan jaridar ba mai shekaru 55 Jamal Khashoggi na tsawon kwanaki. Jama'a ƙasar Kamaru sun fito domin kaɗa ƙuri'unsu ga 'yan takara takwas da ke neman shugabancin ƙasar wanda ya haɗa da shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 86 wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin ƙasar. Ana sa ran dai zai lashe zaben. Ɗaya daga cikin masu jefa ƙuri'u a birnin Yawunde, Mr. Karins Gaba. mai shekaru hamsin wanda ya bayyana wa cewa shi ya gamsu da yadda Paul Biya yake gudanar da shugabancin shi wanda yake ganin zai iya magance matsalar da ta yi katutu a yankin bangaren masu Ingilishi a ƙasar. Ta da jijiyar wuya baya kawo wani abu illa koma baya dangane da wannan dangane da rantsar da Brett kabuna da aka yi. Jim kaɗan jiya bayan rantsar da shi da aka yi an sake tada wani jijiyar wuya a nan birnin washington dc da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan safiya sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya wato 7 agogon ghana kenan za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu mu da wasu kuma sakonni da ku masu sauraro kuke aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman ma yusuf aliyu harande da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma malam sidi wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan safiyar mr john ellison baba ya kuma kiri ne daga nan washington ne ke sallama huta lafiya sai an ji ba. Afrique. Le monde aujourd'hui.